في منزلة هنيئا لكم بهذه النعمة العظيمة إنها السبيحة الميمونة يوم مبارك يوم العيد هذا عيدنا أيها الأحبة لكل أمة عيد وهذا عيدنا خرج المسلمون اليوم في أنهاء المأمورة إلى المسلى لأداء هذه الصلاة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله وحله وترحاله صلوات ربي وسلامه عليه صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليها حتى فارق الدنيا بأبي هو وأمي وها نحن على منهجه وسنته ومنواله ودربه بإذن الله إلى أن يرث الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحبتي في الله طاب ممشاكم هذا عيدكم أحبتي في الله شكرا لله جل وعلا اشكروا ربكم احمدوا ربكم اشكروه على ما أسبق عليكم من النعم إخوة الإسلام من الله عليكم بالصيام والقيام والاعتكاف وصدقة وصدق وزكاة الفطر ألا فاشكروه على هذه النعم هذا فضل من الله ولولا فضل الله عليكم لكنتم من الخاسرين ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون أحبتي في الله ها نحن قد أدينا هذه الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فهنيئا لكم فهنيئا لكم على هذه الصلاة فلنشكر الله جل وعلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد حتى لا نطول عليكم أيها الأحبة لنا رسائل نريد أن نلقيها إليكم ألا فاسمعوها وأوها وخذوها وليبلغ الشاهد منكم الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عز وجل واحفظوا صيامكم وما درست من هذه الجامعة إن لإن رمضان جامعة كبرى تخرج منها المسلمون وطلاب رمضانيون ربانيون ولنرى أثر هذا الصيام وأثر التقوى كما قال جل في علا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأين هذه التقوى أين هذه التقوى لندم على طاعة الله لندم على اجتناب معاش الله تبارك وتعالى بعد رمضان كما كان السلف رضوان الله عليهم كانوا أشد هرسا على أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حتى لا يوقعوا في المعصية مرة ثانية بعد أن أنقذهم الله تبارك وتعالى ونجاهم وآتقهم وآتقهم من النار فلا تؤردوا أنفسكم إلى النار بعد أن أتقكم uwa masu albarka ba ma so mu tsawaita a gare ku bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da godiya ga Allah bisa baiwa da yi mana ta wannan addini da wannan azumi da sallah da tsayuwar dare da sadaka da zakar da kai da itikafi da yin tafsiri da sauran ayyuka na gari muna roƙon Allah jalla wa'ala da ya karɓa daga gare mu baki ɗaya ya gafarta mana ya ji kanmu ya sa muna daga cikin waɗanda za a gafarta musu ‘ya'yan uwa saƙo ne muke ɗauke da shi aƙalla kamar guda biyu zuwa uku na farko abubuwan da muka koya a cikin wannan wata don girman Allah mu yi ƙoƙari mu tsare su sallah azumi da dukkanin ayyuka na gari da ta saƙo. mu ci gaba da ganin abubuwan da muka koya a cikin wannan wata Allah ka ba mu ikon tsarewa kar mu jefa kanmu a cikin wuta bayan Allah ya riga ya tsamar da mu daga gare ta kar mu koma aikin zunubi bayan Allah ya riga ya kubutar da mu ya'yan uwa mata iyaye mata ku ji tsoron Allah ku tsare kawukanku ku tsare mutuntunku, ku tsare kunyarku ku nuna cewa ku mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ne yan uwa sako na biyu shine dangane da abubuwan da ke faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka abinda nake so in isar mana shine babu shakka wannan ya nuna mana cewa babban maki da ke tare da mu kowa ya riga ya san shi wallahi ya zama wajibi mu haɗa kanmu ya zama wajibi mu gane cewa ‘yan uwanmu musulmi ba makiyanmu ba ne duk inda suke kowace irin aƙida kake kai mai ƙoƙari mu haɗa kanmu mu san junanmu mu fahimci junanmu wata irin ɗariƙa kake kowace irin ƙungiya kake yi ka ɗauka cewa musulmi ba abokin gabanka ba ne abokin gabanka na haƙiƙa shine wanda ubangiji ya riga ya bayyana maka ha antum haula ku nan ne ubangiji ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum ina ɗan daɗi arnan ne ina ɗan daɗi arna waɗanda suke ganin abun kunya ne a taba su ko a taba addinin su wallahi su ne hakikanin makiyanmu su ne hakikanin waɗanda ba sa son mu su ne hakikanin waɗanda suke mana hasada me ƙoƙari mu sani ubangiji ya ce ku kuke son su amma ba sa son ku ku kuke ƙaunar ku ku ne kuke ƙaunar su amma su ba sa ƙaunar ku kuma la yarqubu kum illan wala zimma duk inda suka ganku wallahi ba sa son ku ba sa ƙaunar ku ba za su tsare muku alƙawari ba dan girman Allah al'ummar musulmi ku yi kokari ku hada kanku wallahi wallahi idan muka hade kanmu da manyanmu da shugabanninmu da malamanmu babu wanda ya kawo mana reni a wannan kasa babu wanda ya lakace mana hanci babu wanda ya zubar mana da jini jinin dan arewa an riga an zubar masa da mutunci a kashe shi a kasarsa a kashe shi a ko'ina kuma na rantse da girman Allah babu abin da ake yi an yi ɗaya an yi biyu an yi uku abin da muke cewa shine lalle manyan arewa sun yi magana dattawan arewa sun yi magana kuma sun ba da lokaci lalle waɗannan bayan Allah da aka ƙona da wuta ba tare da wani sababi ba za su taho arewa ne domin yin sallah lokacin idi aka bibbige su aka daddake su aka ƙona su da wuta suna kallo da rayukansu alamar an wa masma'an min al'umma akan idan mutane babu mutunci ba insaniya wallahi wannan al'amari ya tarwa da kowa hankali amma maganar an yi Allah wadai shugaban ƙasa ya yi Allah wadai gwamna ya yi Allah wadai ba shi ne kadai abin da zai gamsar da mu ba lallai a nuna mana so a nuna mana hukuncin da za a yi cikin ƙanƙanin lokaci ba magana a ja lokaci ba na'am akwai wanda ya magana ya ce ba da yan arewa ba ne wallahi wata uku sun manta ba za su bibiya ba ba za su san me ake ciki ba nan da ɗan ƙanƙanin lokaci za ka ga cewa an daina maganar amma manta me aka yi me ya faru a gurare da dama wannan zalunci ne ƙarara na rantse da Allah wannan abin da a arewa ya faru da tani ba wannan labarin ake ba da tani ka gan shi a Amerika da tani ka gan shi a Ingila ana mu ne 'yan ta'adda mu ne 'yan ta'adda ƙur'ani ne ya koya mana ƙur'ani ne ya koya mana manzan Allah ne ya koya mana su zaji ƙur'ani su zaji addininmu duk da haka abin da muke cewa shine ba mu ce mutane su zo su rufarwa da mutane da duka ko su ainihin kashe waɗanda ba musulmi ba a wannan gari amma abin da muke jaddadawa shine na farko duk inda manyanmu suke da 'yan kasuwa in akwai abin da ake kaiwa wannan jiha a dakatar da shi dole sai an ɗauki wannan mataki duk wanda aka gani ɗan arewa zai ɗauki wani kaya ya kai ido state ya kai musu kayan abinci ko wata tsiya kar a bashi wannan wajibi ne wallahi duk wanda ya kai musu ya saba Allah shine mataki na farko da manzon Allah yake ɗauka a ƙaurace musu a yanke alaka da su kar a kai musu komai dama mu ma ba ma neman komai a gurinsu ba ma sayan komai a gurinsu ba ma buƙatar komai a gurinsu kuma duk motar da ta taho Kano ko Arewa da sunan cewa za ta kawo mana wata tsiya ta koma ba ma bukata wannan shine babban mataki da muke so dukkanin al'ummar musulmi su ɗauka har sai mun ga hukuncin da hukuma za ta yi har sai mun ga matsayin da aka tsaya ya uwa wallahi kowane irin musulmi aka taba dole ne mu ji zafi dole ne mu sakaiti dan mun san saboda addini aka taba shi din lalacewarsa ga takaddun ƙur'ani an gani a tare da su an tabbatar mutane ne ba 'yan ta'adda ba maharba ne suka taho daga kudu za su dawo gida sallah aka wulakanta su aka kashe mutum goma sha shida ana dukansu da katakwaye da kyar waɗansu su suka sha wannan abu ya tayar mana da hankali kuma lalle ba za mu yadda ba kuma wannan matashi sai an ɗauke shi babu abin da za a kai jihar su ko albasa ko tumatiri ko menene kada a yadda a kai musu wanda ya kai musu kuma ba miyace ba kuma lalle al'umma su sa ido a kansa wallahi ya jama'a ko 'yan shi'a da ake kashewa duk da bambancin aƙida da ke tsakaninmu da su Allah ya gani ba ma su abinda muke tambaya shine shin kowa ba yana da haƙƙin yin addini da ya ga dama a Najeriya ba shin 'yan shi'a ɗin nan ba sa kai takarda ne cewa za su yi muzahara ta zaman lafiya shin sun karya doka ne shin ba a yi muzahara ne idan sun karya doka, to ya kamata a kai su kotu a faɗi irin dokar da suka karya cewa ba su nemi izini ba ba su gaya wa hukuma za su yi muzahara ba a san da suka fito sun takali hukuma sun kashe wani sun daki wani sun kwace kayan wani sun kwace dukiyar wani to shi ne za a ce sun karya doka amma kawai don zaga gari a rika harbin su wannan ya kamata dukkanin musulmi lalle su ma su nuna damuwarsu akan wannan kuma lalle hukuma ta taka wa harbin su birki ba ma so ta janyo fitina da abin da zai janyo rigima a bayan ƙasa da abin da zai janyo mana bala'i a bayan ƙasa musamman tsakanin duk wanda yake da awar musulunci ko wata irin aƙida yake kai sabani da yake tsakanin mu sabani ne na cikin gida na bayanin ilimi da bayyana hujjoji amma wallahi ba ma jin daɗin kashe su Allah ya gani kuma muna Allah waje da kashe su da aka yi kuma lalle shi ma dole manyan arewa su ɗauki mataki a kai su yi bincike me yasa ake kashe su shin su ne da tsokana ba su bi dokar ƙasa ba ne bisa yadda suke yin muzahara wannan shi ne sako manya da muke ɗauke da su yayan uwa musulmi lalle li shahi shahidu minkum al mu ba mahaukata ba ne? ba masu tada fitina ba ne? ba masu kashe mutane ba ne bi gairi sabab annabi sallallahu alaihi wa shi ya koya mana zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu ya fito fili ya bayyana suwaye 'yan ta'adda suwaye masu kashe mutane wallahi ba a taba samu wani musulmi yana kona wani da wuta a nan arewa da sunan cewa ko ba musulmi ba ne haka kawai bai masa laifi ba duk wanda ka ga yayi wannan to ba al'amarin addini ba ne hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi karfi azaba da wuta dan ba wanda ke azaba da wuta sai ubangijin wuta sai wanda ya halitte ta ko dabba ko tururuwa ba a yadda a ƙona ta ba ba a yadda a azabtar da ita da wuta ba ballantana ɗan adam ba tare da haƙƙi ba a zo a ƙona shi kai ko wanda ba musulmi ba aka yi wannan wallahi sai ranmu ya ɓaci sai ainihin wato hankalinmu ya tashi to da haka yayan uwa dan girman Allah sako ne na haɗin kai a tsakaninmu mu ji tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala mu rage dukkanin adawar da take tsakaninmu mu yi wa 'yan mu fahimtar juna mu rika yin da'awa ta ilimi mu rika tattaunawa ta ilimi da warware matsalolinmu da ilimi babu yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya matukar suna rarrabe ba su da shugabanci ba su da mai sa su ba su da mai hana su ubangiji muna roƙonka Allah ka karbi ibadojinmu Allah ka karbi ibadojinmu abubuwan da muka a wannan wata Allah ka amsa mana Allah ka tsare jininmu ka tsare dukiyarmu ka tsare iyalanmu ka tsare mutuncinmu ya Allah duk inda muka tsanci kanmu ka zame mana gata kasa wannan addini ya cece mu a duniyar mu da lahirar mu baki daya hani allakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wadh-dhikril hakim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh